Kwankwaso da Alfa Kabir Yusuf sun ɗauko wato ainihin lauyoyi daga ƙasar Indiya. Jama'a assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Idan yau ne zuwan ku wannan tasha mu mai albarka to kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alhakin mun gode. Tunidi wato mai girma kwankwaso wato tsohon gwamnan jihar Kano kuma ɗan takara wato a jam'iyyar NNPP wato ɗan takara ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar NNPP da dai ya ɗauko wato alƙalai wa'inda za su je babban kotun appeal wa'inda za su iya kare sa musamman ma akan Abba Kabir Yusuf wannan dai mataki ya biyo baya ne tun bayan da wato aka tabbatar da kotu ta ce wato Abba Kabir Yusuf ba shi bane wanda yake matsayin gwamnan jihar Kano a yanzu sakamakon samun su da ƙuri'un bogi da aka gabatar da su a gaban kotu kotu wanda hakan shine ya ba wato kotu damar yanke wannan hukunci to sai dai tuni jam'iyyar NNPP ta nuna cewa ba ta goyon bayan wannan wato ainihin wannan hukunci da aka yanke inda take mai cewa tabbas wato wannan hukunci da aka yanke ba mu goyi bayan shi ba kuma ba ma goyon bayansa domin kuwa ba a yi mana adalci a wajejen yanke wannan hukunci ba kuma haksali kowa ya sani cewa an yi wato halattaccen zaɓe ne aka gabatar a Kano kuma wasu daga cikin mutanen Kano sun zaɓi wannan gwamnatin ne domin suna ganin cewa za ta yi masu ayyuka na adalci waɗanda suka kyautatu. Wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wato aka ɗauki wannan mataki na zaɓenmu. sai dai a ɓangaren da aka gabatar tuni ɓangaren jam'iyyar apc ta gabatar da wato ƙara na cewa bata amince da wannan zaɓe ba inda take magana cewa a wannan zaɓe akwai maguɗi sosai wanda tana ganin cewa wannan maguɗi da aka tafka ba ƙaramin maguɗi ba ne wanda kuma ya kamata a kalle sa wanda hakan ne ya ba da dama inda tuni wato asali wato kotu take ganin cewa wannan hukunci da aka yanke shine daidai to amma sai dai jam'iyyar nnpp samsam bata gamsu da wannan hukunci da aka yanke ba inda take mai cewa tuni cewa ita za ta ɗaukaka ƙara a babbar kotun turarayya wato da ke abuja wato babbar kotun appeal inda can ne take ganin cewa za a yi mata adalci idan aka yi duba da irin yadda wato abba kabir yusuf tuni dai a lokacin da aka gabatar da wato independent wato murnar cika shekara 63 da samun 'yancin kai a lokacin ne wato abba kabir yusuf ya yi toye bayani inda yake bayani daga kausan murya inda yake magana akan cewa Tabbas wato zaɓen da aka gabatar a Kano kowa ya sani cewa halattaccen zaɓe ne aka gabatar, kuma zaɓe ne wanda ba a yi kamarsa ba idan aka yi duba da irin sababbin zaɓuɓɓukan da aka gabatar, kamar yadda Abba Kabir Yusuf yake bayani. To sai dai jam'iyyar adawa wato ta APC a jihar Kano tuni dai take mai da mai dan raddi inda take cewa babu gudu ba ja da baya domin kuwa sun ce ba ma wa'innan lauyoyi da zai ɗauko ba duk ma inda zai je ya ɗauko lauyoyi ya sani abin da ya faru a wannan hukuncin da aka yanke na farko shine zai faru a hukunci ma na biyu saboda haka kawai na kuɗi ce da zai je yi hasali ma akan maganar da ake gabatarwa ana ganin cewa abu kabir yusuf tuni dai abin da ya kamace shi shine da ya yi haƙuri da wannan hukunci da aka gabatar da dai ba a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare ana kallon cewa akwai ire-iren irin wannan matakai ko kuma akwai irin wa'innan matsaloli abba kabir yusuf dai ba shi kaɗai ba ne wanda aka anshi kujerarsa a wannan lokaci akwai gwamna ma wanda shi ma an karɓi kujerarsa kamar yadda aka karɓe ta a kotu ana ganin cewa Abubakar Kabir Yusuf na ɗaya daga cikin wato matsalolin da ya fuskanta wato biyarsa na saba da rushe-rushe da ya gabatar musamman ma na shaguna a Kano wanda ake ganin cewa wannan na ɗaya daga cikin abin da ya jaza masa matsala wanda ake ganin cewa rushe-rushen da ya yi kwata-kwata bai dace ba. To amma sai dai a lokacin da Abba Kabir Yusuf yake yunƙurin zama wato gwamnan jihar Kano wato lokacin da yake yakin neman zaɓe, tuni ya yi magana akan cewa wato an san guraren gwamnati wanda aka saida ba bisa ƙa'ida ba yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su ɗauki mataki a kansu wanda kuma wasu tuni sun san da wannan lafazi da Abba Kabir Yusuf ya yi. ake ganin cewa ya cika alkawarinsa tun bayan da ya zama gwamna inda ko kwanaki hudu ba a hada ba abba kabir yusuf ya fara kwato filayen gwamnati inda ya fara zuwa ya fara rushe-rushe a wannan lokaci wanda abubuwan bai yi ma wasu 'yan kasuwa daɗi ba a cikin rushe-rushen da abba kabir ya gabatar har da wato shaguna da ke masallacin idi inda ba a yi wata ba aka je aka rushe su wanda hakan ya sa wato su inda aka rushe musu shaguna a masallacin idi basu su yadda da hakan ba suka je suka ɗaukaka ƙara wato suka ɗaukaka ƙara inda suka je suka miƙa ƙara a kotu suna mai cewa basu su yadda ba su sun bi ƙa'idojin da ya kamata a lokacin da suka gabatar da irin waɗannan matsaloli suka ce sun gabatar da agogon ƙorafe korafe wanda suke ganin cewa duk wata ƙa'ida na sayan fili ko kuma na ƙa'idar gina shago babu wanda ba su bi ba saboda haka ba dalili ba ne a ce an rushe masa shaguna. Tijiji suka kai wannan ƙara a gabar babbar kotu inda a wannan juma'a da ta wuce tuni aka je aka gabatar da wannan ƙara inda aka yanke hukunci a wannan juma'a da ta gabata wannan dai kotu ta yanke hukunci akan cewa dole sai kotu ta ba su naira biliyan talatin akan wannan banna da aka yi masa na rushe masu shaguna domin kuwa wato ya rushe shagunan ba bisa ka'ida ba wanda tuni kotu ta ce an bi dare ne inda aka ji aka rushe masu shaguna wanda kuma hakan ya saba wa doka wanda hakan ya jaza aka ce dole sai a biya su waɗannan kuɗaɗe wanda tuni aka yanke wannan hukunci inda kuma wato ita gwamnatin jihar Kano take mai cewa bata yadda da wannan hukunci ba ita ma za ta ɗaukaka ƙara a kotun gaba domin kuwa ba za ta biya wa'innan kuɗaɗe ba. Tabbas wannan matsala ce da ta taso wanda ake ganin cewa babban ƙalubale ne To amma sai dai duk an yi mamakin yadda ga lauyoyi a cikin Najeriya masu yawa, to amma sai da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya tsallake waɗannan lauyoyi na Najeriya ya je ya ɗauko wasu lauyoyi daga ƙasar Indiya, inda ake ganin cewa an ɗauko wani mai suna shi Jee. wanda shi kuma ɗan asalin wato ɗan asalin ƙungiyar Hindi ne wanda ake ganin cewa ba lallai ba ne ya yi abin a zo a gani duba da irin lauyoyin da ke Najeriya waɗanda suna jin yare kusan kala-kala. To abuwa ba su samu nasara a wannan shari'a da aka gabatar ba. Sai dai ana ganin cewa su kan suna iya kawo abu mamaki suna iya ba da mamaki a wannan shari'ai, Sai dai tuni jam'iyyar APC ta ce a shirye take tsaf da ta tinkari duk irin inda za a kai wato wannan ƙara domin kuwa sun tabbatar da cewa duk inda za a je a kai wannan ƙara insha Allahu su ne za su yi nasara kuma gawuna ya tabbata shi ne gwamnan wato zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano shi kuma ya je da takardun bogini ya kai wannan mataki wanda kuma yanzu ya shigo kotu ta gano su kuma ta yanke hukunci a su. ana dai ganin cewa wannan shari'a da aka yanke kai tsaye mace ce da ciki ba a san abin da za ta haifar ba sai dai wasu na ganin cewa tuni abba gida gida ya riga ya samu matsala tunda har kotu ta yanke wannan gagarumin hukunci ana ganin cewa wannan hukunci da kotu ta yanke ba lalle ba ne ya je kotun gaba ya samu irin hukuncin da za a ce an sauya wannan hukunci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 Mai sauraro kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar lakin mun gode.